الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا saduwa a yau sha dubu daya da da da dari hudu arba'in bakwai hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma daidai da biyu ga watan dubu biyu da da shida za mu ci gaba da karatun tasiri kama da muka saba a karatunmu na karshe mun tsaya a aya ta biyu. cikin suratul tauba yau insha Allah za mu tashi daga aya ta 23 inda fadi Allah subhanahu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها وتجارة تخشون فسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم Allah subhanahu wataala yana faɗa mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la a aba'akum kada ku dauki ko kuma kada ku riki iyayenku wa ikwanakum da kuma yanwanku auliya kada ku dauke su masoya Inista istahabbu al-kufra iman idan suka fifita kafirci akan imani wa man yatawallahu minkum fa ulaika humu zalim duk wanda ya jibince su a cikin ku duk wanda ya dauke su masoyi a cikin ku ko masoya to waɗannan su ne azzalimai kamar da muka shafa da baya ayan tana kara tabbatar mana da cewa yan wantaka na musulunci yana sama da yan wantaka na jini don haka Allah ya kada mu riki iyayenmu da yan masoya idan har su din sun fifita a akan musulunci ba wai ba za mu yi mu'amala da su ba ba wai ba za mu kaunace su ba amma dai ba za mu masu kauna irin kauna ta addini ba yana fata mu gane na saboda addinin mu yana sama da komai wannan shine abin da sahabbai suka nuna a zamanin su sai sa idan ka koma tarihi yakin badar za ka samu sahabbai sun kasance sun yaƙi 'yan wansu a cikin kuraitawa a wannan yaki ina ba ta gane misali akwai sahabi abu ubaida amir bin jarrah yana musulmi baban shi na kafin kuma a haka aka aka gabza wannan yaki har yana ma kokarin kaucewa babansa babansa na kokarin neman sa sai ya kashe shi daga karshe sai da ya gwabza da baban shi har ya kashe baban shi na dai haka Allah kuma sai saukar da a cikin suratul suratul mujadala لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوازون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوان أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وباك وانا حملت بذلك فمتاني ودن دا سكا إيماني da Allah da ranar kashe suna kaunan waɗanda suka saba wa Allah da manzon sa ko da wayancan sun kasance iyayensu ko ƴaƴansu ko ƴan wasu ko dangin su Allah ce ula'ika kataba Allah fi qulubihim al-iman Allah ya riga rubuta iman su duka su haka kuma ya faru da sahabu da dama ina ba tambaye ne sayyidina Abubakar yana musulmi ɗansa Abdurrahman yana kafira wannan lokacin yana cikin Qurayshawa duk da shi ba kashe shi ba daga baya da shi Abdurrahman daga baya musulunta amma wannan yakin yana kafir baban shi Abubakar Siddiq yana cikin musulmi haka Ali bin Abi Talib yana musulmi dan wansa aqiq yana gabi har shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban da al-Abbas yana cikin kafirai manzo Allah yana tare da musulmi haka kai wannan yaki da aka gama yaki an kama babban sa prisoner al-Abbas a yakin Badar aka kama shi aka daure shi aka da niyyar fanci shi aka yanki masa abin da zai biya sahabbai suka ji wani yiri a zukatansu ga babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ya ci masa biya kudi suka tuni manzo Allah a ya ci masa kudi ko a rage masa wala manzo Allah kada a rage masa ko kwandara abinda aka yanke masa dole ya gaba da kuma babban zari ina ba ta gani aka almuhim ya kamata mu san cewa 'yan wantaka na musulunci yana sama da wantaka na jini haka Allah ya ce duk wanda ya kaunace su kauna irin ta addini to ya zama su daga cikin ya zama kuma azali ta Allah ya ce kul in kana aba'ukum Allah ya ce ka ce masu Allah ya ce da manzon sa ka ce masu ka ce masu sahabbai da musulmai gaba da in kana aba'ukum idan har iyayenku wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku wa ikhwanukum da kuma ƴan wanku wa azwajukum da kuma matayenku wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalun iktaraftumuha da kuma dukiyoyi wanda kuka tara wa tijaratun takhshana kasadaha da kuma kasuwanci wanda kuke tsoron gurguncewansu wa masakinu tarbaunaha da kuma gidaje wanda kuke kuka yarda da su wanda gidaje da kuke wanda wanda kuke ba shawa idan waɗannan abubuwa ahabba ilaykum min Allah dan wadannan ba sun fi soyuwa zuwa gare ku sama da Allah wa rasuli da manzansa wa jihadi fi sabilihi da kuma jihadi saboda shi fa Allah ya fata rabbas to ku jira hatta ya'ti Allah bi amri har Allah ya zo da lamarinsa wallahu la yahdi alqauma alfasiqin kuma Allah baya shirar da mutane fasiki Allah subhanahu wa wannan wata yana kara karfafa mana bayanin da muka yi da zunin yace manzo Allah ya fada mana idan har iyayenmu da ƴaƴanmu da ɗan wanmu da matayenmu da danginmu idan mun fi so waɗannan sama da Allah da manzansa to mu jira Allah ya zo da lamarin musulmi bai kamata ya fifita son da yake wa waɗannan sama da addini ba bai kamata ka fi so ka fifita son babanka ko ɗayanka ko matanka ko danginka ko yawanka sama da yadda kake son Allah da manzansa ba ina ba tamgani hadisai da dama sun tabbatar mana da wannan a wani hadisi manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladi wa nas ajma'i dayan ku ba zai imani cikakke imani ba har sai na zamanto ya har ya zanto cewa wato na fi kasance soyuwa zuwa gare shi sama da babansa da ɗansa da kuma mutane gaba gida bal manzo Allah ya sanya wannan zamanto wato alama ta imani a wani hadisi yace salatu man kunna fihi wajada halawatul iman sai akwai ba guda uku wanda duk wanda ya samu ranar abuwa to ya samu wato dajin imani ya samu zakin iman. menene na abuwa guda uku yace an ya abu na farko ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tuwahu ya zama to Allah da manzansa sun fi soyuwa zuwa gare shi sama da wannan cinsu sannan kuma wa an yuhibbal mar'u wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan in ka so mutum ka so shi saboda Allah kawai sannan abu na karshe yake wa yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yukza fil nar sannan kuma mutum ya kyamaci ya koma kafirci kamar da zai kyamaci a jefa su cikin wuta saboda ka abu na farko shine ya zama to kafircin Allah da manzansa akan kowa nawa nawa ne ana samun mutum kaga ya fifita son 'ya'yansa sama da yadda yake son addini to ba ka bane ko kaga ya fifita so matansa sama da yadda yake son addini sanadiyan ƴaƴansa ko matansa sai ya ki taimakon addini to ba ka bane saboda yana tsoron ya ba addini to wayannan kuma za su rasa shi yasa zama suna wani hadisi yana cewa yake ƴaƴa suna sa mutum ya zama tun marwaci ko ba ka bane yes ita yaranka ba za su mayar da kai marwaci saboda mai za ka ji ba za ka so ka ba da sadaka ba saboda yaranka ita yaranka na iya zama da kai wato matsoraci ba za ka so ka fitar jihar ba saboda ba ka so ka je ka mutu ka bar su suna wa zama gani sai sa Allah yake da yanku da ayanku ki suna ne gare ku na na ki suna ne gare ku na ga dole mutum ya yaki zuciyarsa ka san cewa ya kamata ka fifita son Allah da a akan waɗannan Allah ya ci gaba da cewa wa amwalun iktaraftumuha dukiya wanda kuka tara wa tijaratun takshana kasadaha da kuma kasuwanci wanda kuke tsoron gurgucewan mana son abun duniya son dukiya wa mataki da kuma gidaje wanda kuke a wanda kuke yarda da su son duniya wannan abu ne wanda ya zamanto jarabawa garin gaba gida yanzu na ko ba ka wani ba wanda ba wanda yake son talauci gaba da mu yanzu na mun kasa hakuri da talauci na haka kuma da gudun talauci mutum zai fada a sabon Allah subhanahu wataala saboda yana sabon talauci ko ba ka wani to shi yasa kuma manzala sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya ce yushiku al'umamu an tada'a alaikum kama tada'a al'akalatu ila qaf'atiha yake lokaci ya kusa wanda al'ummomi sauran al'ummomi kafirai yake manzalaki lokaci ya kusa wanda za su yi taron dangi kan ku musulmai kamar da mutane masu cin abinci suke kiran juna zo su abinci haka kafirai za su kira juna domin su zo su yaki musulmai ina fata mun gane a wannan hadisi sahabai suka tambi manzan Allah me yasa shin saboda karancin mu ne alikillatina manzan ta haifar ba saboda karancin mu ne yace kuna nan kuna nan da yawan ku amma kuma yawan ku ba su da hankali. ina wata mun gane a wannan hadisi Allah, hadisi na dogo hadisi ne gaskiya wai sai yake wallahi wallahi yunzi anna Allah an min sudurikum min suduri aduwikum almahaba minku yace Allah zai zare daga zukatan makiyanku Allah zai kire tsoronku daga cikin zukatansu mana makiyanku ba za su ji tsoronku kuma ba almahaba shine kurjini mana ba za su dinga jin shakkanku ba a zukatansu za su rena ku gaba daya sannan kuma yace wala yakzifanna Allahu fi qulubikum alwahan sannan kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatan ku musulmai duk wannan saboda ne sahabu suka tambaye manzo Allah da kace Allah zai jefa alwahan rauni a cikin zukatan mu meta menene wannan alwahan manzo Allah ce hubbud dunya wa karahiyatul maut wanda shine rauni son duniya da kuma kin mutuwa wanda shine rauni to wannan shine halin da muke cikin ba wanda zai yarda ya sa jihadi ko ba wanda yake sai sannan kuma son dukiya son duniya tsoron talauci ya sa mutane suna afkawa a cikin sabon Allah suwa na wata. mutum zai gaskiya ba zai fada ba saboda abin duniya da za a ba shi ko ba kamar ba za ka zan gaskiya ba za ka fada ba za ka zan sabon Allah kirkir ba za ka yi masa inkari ba wata kila kai kanka ka fada duk saboda mai tsoron talauci son duniya da cin mutuwa sa Allah ya mana rahama Allah ya tsakin abu fitina ne bala'i ne wanda kowa na kira kowa ba <laughs> ne sai da wanda Allah ya tsamike farakwa kowa kowa na cikin wanda lamarin sai da kowa wanda Allah ya tsamike Allah ya tsamike mu gaba da. Allah ya ce idan mun fi fita da na abubuwa ta mun jira har Allah ya zo da lamarinsa kuma Allah baya shirar da mutane masu kai na misali لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين نعم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم na'am daga nan sa Allah subhanahu wataala yayi ishara zuwa ga yakin Hunain yakin Hunain shine yakin da aka yi bayan fatuhu Makka a shekara ta takwas bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am a shekara takwas bayan hijirar manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taso daga daga Madina ya zo da sahabbai imanin mutum dubu goma suka zo suka zo suka farma mutanen makka suka rinjaye su allah ya ba su nasara a kansu aka yi dubin makka makka ta koma ta dawo karkashin daular islamiyya ta zama gari musulunci yana ba ta mugari, to da aka ci su yaƙi ta zama to gari musulunci to tsakanin makka a wato kewayen makka a wasu garuruwa musamman akwai wasu kabilu akwai kabilan hawazin da kuma sati waɗanda su suna ɓangaren fa'i fa'i ba nisa daga maka. su kuma da suka ji cewa musulmai sun samu rinjaye kan koren shawa su kuma sai suka tattara kansu a kan cewa za su yaki manza Allah su ba za su ga musulunsu ba su za su yaki manza Allah da haka suka tattara kansu karkashin jagoransu wani ana kiran shi auf bin malik ya tattara su da suka tashi fita suka fita zuwa hunain wannan hunai, wani kwari ne haka tsakanin maka da sa'ibin ya fi yake kowa ya fita kowa ya fita da shi da matan shi da matayen shi da yaran shi har da dabbobinka kowa ka fita da komai duk abu da kan mallaka ka fita da shi ina fata bangare haka ne ya hikimai haka don kada wani ya gudu kowa gaba da shi kana namiji ai idan ka fita filin yaki da kai da mata yanka da yara za ka gudu gaban su ne kowa gaba da ai za ka tsaya mana za a yi yaki ne har zuwa mutuwa kawai shi kenan nan da shi mana shi da haka yace kowa ya fita kowa ka fita da kowa har da dabbobi su suka fita shi yasa da aka samu rinjaya su an samu ganiman dabbobi da yawa sau da sun fito da dabbobi rafu masu saniya za komai aka so suka fita da shi so da manzala sallallahu alaihi labarin su sai manzala shi ma ya ya ya ya ya ya nufi shi kuma manzo Allah ya fito da dama ya taho daga mujina da mutum gumu goma sai ga waɗanda suka musulunta a cikin kuraishawa a makka su imanin mutum dun biyu kamar da malaman tarihi suka faɗa su da waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi musu kamar da kuka sani washe gari bayan fatun makka manzala ya tara mutanen makka gaba daya ya tara su ya tambaye su me kuke tsammani zai da ko ba ka bane yana tambaye su ya rama abin da suka yi masa na kashe sahabarsa na koransa daga garin shi da kome suka ce ta aika dan wani mai son alheri ta haka ka yafi mana sai ta izhabu fa antum tulaka ko tafi na yafi muku ta haka sai suka musulunta so wajen kimanin mutum biyu mutum dubu biyu sun musulunta so raka su ma suka hada da manzo Allah sai zama su sahabai sun fito da kimanin mutum dubu goma sha biyu suna wajen tun da manza ne ke fita yake bai taba fita da jama'a masu yawa irin wannan ba shi yasa wannan adadin ya kusan rudar da sahabbai sun manta cewa tun da suke ta yaƙi Allah ne yake ba su nasara yanzu suna gani yanzu ai muna da jama'a don haka ba ma tsoron komai. muna da jama'a ba mu taba samun jama'a mayaka irin wannan ba don haka suka fita suka kama hanyar zuwa hunayi hunayin kamar da muka fura kori ne su ne. Sun mutane ne wanda wato sun kware wajen harbi harbin kibiya da haka suka koye a wurare sahabai ba su sani ba manzo Allah na zuwa da sahabansa suna shiga wuri suka farma su da harbi da tsara da suka kafin ka sani sahabai suka tarwata suka fara juya suka juya ba suka fara gudu Allah suka fara gudu <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gudu ba ya tsaya ya tsaya yana ta kiran su dawo ya cewa babbansa abbas shi ne yake rike da linzamin alfajar manzo Allah yake masa ka kira mutane su dawo yake ni ne dan abdul mutallib ni ne annabin gaskiya ni ne annabi ba karya bane annan nabi la kadi haka ba zan gudu ba mutane suna gudu manzo Allah kara yi gaba yake yana shiga cikin ina mata muka ne al-abbas ya saya abubakar umar duk sun saya ali da bai talib sun saya har da abu sufyan wanda sabon musulunta ne amma na shi bai kishi bai gudu ba ya saya <laughs> eh, har da abu sufyan ya saya bai gudu ba amma saura da yawa mutane sun gudu sun ji tsoro ne irin wasan ne aka farmata wata zatawa sai suka fara zuwa baya na haka da al'abbas sai fara kiransu sai suka fara dawowa manzala yadda muka sa sai ya wasa ma kafiran da ya wasa kowane daga jikin sai da kasa ya shiga idonsa wannan shi ma da cikin mutunan manzo Allah Allah ya sauka da mala'iku wanda suka kara karfafa zukatan sahabbai suka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai sai su kafirai suka juya baya suka fara mutu fa har dai Allah subhanahu ta'ala. ya ba su nasara a wannan yaki to shine Allah kuma yake ishara zuwa ga wannan yakin annan Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira dace hakika Allah ya tinake ku a wurare da dama Ma'ana a yaki daban-daban su badar ne su uhud ne su ahzab ne wayannan wuraren da kuna gani ba ku da yawa a lokacin Allah ya tinake Allah ya ba ku nasara yanzu yawan ku ne da da kuke tunani ba sai Allah Allah ya tabbake ku ba amma kuma komai yawan ku ba za ku samu nasara ba sai da taimakon Allah subhanahu wata. dan haka nasara a wurin Allah yake ba adadi bane ba kayan yaki bane yana da kyau a samu adadi adadi mai yawa yana da kyau a samu kayan yaki amma bai kamata mu dogara kan wadannan ba ya kamata ne mu dogara kan Allah subhanahu ala ya ba mu nasara dan haka Allah ya ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera hakika Allah ya taimake ku a wurare da dama sai yake wa yawma hunain haka kuma ranar hunain yake iz ajabakum kasratukum lokacin da yawanku ya burge ku ya rude ku allati falam an ankum shay'a sai wannan yawan bai amfana da ku komai ba sai gashi na kuna gudu falam tughni ankum falam tughni ankum shay'a allati wadaqat ardu bima rahabat sai kasa tai maku kunci duk da yalwata kuka samu kanku a cikin kunci da tsoro duk da yalwan kasa Allah ce summa wallaitum mudibirin sannan kuka juya baya kuna masu gudu kuka juya kuka juya kuna masu bada baya to amma daga ba kamar da muka wada sai Allah subhanahu wataala ya kara karfafa su Allah ce summa na sakinatahu ala rasul sannan Allah ya saukar da natsuwansa akan manzansa wa ala almu'minin kuma akan mu'minai wa anzala binudan lam tara kuma ya saukar da wato sojoji rundunoni wanda kuma ku gansu ba mana malaiku kiran wa azaba allazina kafaru kuma Allah ya azabta da wanda suka kafirta wa zalika jazaa'ul kafirin wannan kuma shine sakamakon kafir saboda haka Allah subhanahu wataala ne ya ba su nasara daga baya eh, Allah ya ce summa yatubu Allahu min ba da zalika alama ya sha sannan bayan haka kuma Allah zai tuba zai karbi tuban wanda ya ga dama eh, mutanen da aka samu rijiya a kan mutanen eh, hawazin da saki kamar da muka fada an kashe wasu daga cikin su kuma an kama da yawa daga cikin su firizinoni a wannan yaki kuma an samu ganima dabbobi da kaya da yawa na to amma daga baya da yawan su sun eh, a wani hadisi manzo sallam hadisi ya tabbata bayan an kama su prisoners da yawa musamman matan su da yake sun fito da matan su sun fito da yaran su aka kama su sai kuma aka raba su tun da sun zama bayi na aka raba su ga mayakan to bayan an gama ana gama rabo kenan sai ga wasu daga cikin hawazin ne wadanda su ba su shiga yakin ba suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi jama'a haka suka zo suka zo suka ce su suna kyautata manzala islam zai kyautata musu suna kyautata da su cewa zai kyautata musu manzala ce mai kuke so suka ce su sun karbi musulunci su zama musulmai sannan kuma suna neman alfarma a wurin wurinsa manzala ya ce wani alfarma kuke nema suka ce gashi nan ka kama 'yan wanmu da matanmu da yaranmu kama da su bayi ka kama ta kwace dukiyoyi mu yanzu mun don dawo ba mu da komai kuma an za la ce kun zo ne an riga raba ganima an riga raba ba kowa waya na buba da matan da yaran da dabbobi duka riga raba amma ni na wa ka so na ya fi na sake su duka ina fata mun gane wannan na wa ka so da aka bani duka na ya sai manzo da ya tambaye su ita yanzu ku zabi daya daga cikin ko dai matayenku da yaranku ko kuma dukiyanku suka ce saya za mu fifita dukiya akan matanmu da yaranmu mun haƙura da dukiyoyi amma mata iyalanmu da ka kwashe faya za mu yi wanzu alaƙi shi ke na fatan yi sanarwa cikin jama'a wanzu alaƙi ni na yafe abinda aka bani kaso na waɗannan bayi na sake sun zama na yantar da su sahabai suka ce tun da ta tada da naka mu ma mu yanka da naka yana ba za ba haka nan aka sake su duka mata yin da yaran da aka kawo duka aka sake su na haka nan aka sake su sai wasu kadan daga cikin sahabai irin so sahabi ibn kai da wani ne su ne suka ce ba su yarda ba su suna suna kun zalace sai hakuri su bari eh, za a mayar musu da dukiya za a kara musu dukiya a madadin su sake waye nan kwanan matan su kuma suka suka bari to haka Allah subhanahu wa ta'ala sai suka musulunta duka sai ta lace su ya yatubu Allah min ba'di zalika ala man yasha Allah ya karbi ba su ka tuba da kake so wallahu ghafurun ala kulli hal Allah mai yawan gafara ne ne jin kai wannan yana kara tabbatar mana da cewa kamar da muka wada nasara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ba yawan ba adadin mu bane ba kayan yaki bane ba kirin bane wayna wa suna da kyau sababi ne riko ne da sababi amma dai a ta mu ya kamata mu dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ku tabbata sannan kuma kisan yana kar tabbatar da karanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da kira da karanci ina ba tabbata na sallallahu يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قبل إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الحبية عن يد وهم صادقون نعم أدنا الله سبحانه وتعالى يسمنا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس Allah yake Allah yake ya koranda suka yi imani lalle mushrikai najasa ne dan haka fala yakrabu almasjid alharama ba'da amin hada dan haka kada su kusanci masallaci mai alfarma baya wannan shekarar tasu yake wa in khiftum ailatan idan kuna jin tsoron talauci ku musulmai idan kuna tsoron talauci ne fa sawfa yughnikum Allah min fadli to lallai da sannu Allah zai wato wadatar da ku daga falalansa insha Allah idan Allah ya ga dama to inna Allah alimun hakim lallai Allah masani ne mai hikima Allah yake mushrikai jasa ne wani iri jasa malon suka ce na jasa ta kafirci da shirka da ke cikin su ina hoton gari kuma har da najasa ma na zahiri tun da kafirai ba sa wankan janaba ko ba ka wani ba sa wankan janaba ba sa sarki idan suka yi bawali za a gan kasu mutum zai tsaya ya yi bawali ya tashi tafiya haka Allah ya shi yasa jikinsu wari yake wani likita ya taba cewa wani ya taba labarin ya wani likita yana ba shi labarin ya ce idan suka zo yi wa mutum tiyata irin warin da ke fitowa daga cikin kafiri daban yake da nan musulmi ina wajen gani saboda jikin su na jasa ne amma dai na jasa da aka da ake nuka nan shine da jasan kafirci da da shirka da suke tare da shi dan haka Allah ce kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar su. shekarar da ake nuka nan shine shekara ta tara bayan jira manzan Allah sallallahu mun yi ishara zuwa ga wannan bayani a baya muka ce a shekara ta tara manzala sallallahu bai je haji ba a wannan shekara aka farlanta haji amma manzala bai je haji ba ya turo a sayyidina Abubakar ko ba ne domin yayi sanarwa ga mutane cewa daga wannan shekara kada wani kafiri ko wani mushriki ya sake zuwa yin tawafi tsirara a Ka'aba so da su aka suke tawafi tsirara saboda haka Allah ya kada su kusanci masallaci mai alfarma anan nan malam suka ce abin da ake nufi da masjidul haram ba wai koriyar masalacin ba ne kawai ana nufin hududul haram iyakokin harami so da iyakokin harami ya fi fadi sama da ainihin masalacin kawai ina fata mun gani iyakokin harami ya hada da su mina eh, masu zuwa aiki hadin idan kana mina kana cikin harami ne sin ina fata mun gani don haka yana da wata iyakokin harami ake yin gaba da ba wai kawai koriyar masalacin ba don haka shi yasa kafiri haramu ne kafiri shiga garin manka ina fata mun gani sai kuma su gaba garin maka ba na sai dai da wani lalura ana bukatar zo mu gyara wani abu kona ba ka mun ba haka ba har zuwa yau ba a barin kafiri ya shiga garin maka ina wa so da Allah kada su kusanci masallacin ne alfarma na haramu ne su shiga wannan shine hukuncin masallacin ne alfarma to amma sauran masallatai ba kafiri zai shiga ina wannan masallacin na ku kilista zai iya zuwa ya shiga wannan masallacin ya halasta shiga ko bai halasta ba a nan malofin sabani yana wata gari malofin sabani a kan wannan daga cikin malamai abin suke gani har da sauran masallatai bai kamata a basu shiga ba amma da yawa daga cikin malamai suna gani ba laifi ba ne don sun shiga sauran masallatai saboda manzala sallallahu alaihi a madina yana karban bakin kafirai a cikin masallacinsa yana wata gari wanda muka karanta suratu ali imran mun ce wannan suran Allah ya sauka da ita ne sanadiyar tattaunawa tsakanin manzo Allah da bani najran mutane najran wanda suka wanda kristoci ne a wannan zamanin sun zo wani manzo Allah sun tattauna da shi game da lamarin annabi Isa ina ba ta mun sanadiyar wannan ne Allah ya sauka da Ali Imran saboda haka manzo Allah yana karban baki wanda ba musulmi ba a cikin masallacin sa a Madina haka nan kuma akwai ne sahabi Umama bin Qusad lokacin da aka kama shi kafin ya musulunta daure shi aka yi a cikin masallaci kuma yana kafin ina fata magana da ta ire-ire waɗannan nusus waɗanda suke nuna a zaman manzo Allah waɗanda musulmi sun shiga cikin masallaci dan haka malamai suka ce a sauran masallatai waɗanda ba musulmi za su iya shiga amma duk da haka ba wai abbasu su shiga suna wasa a ciki ba ko su shiga su zo su wani abu na kaskantar da musulunci ko da kaskantar da masallaci ko wani abu haka ba a idan lalura ta kama an gayyace su da a tattauna da su misali ko kuma ya zo yin tambaya game da musulunci ko makamacin haka su babu laifi za su iya shiga na fatan gwanan haka wannan shi ne saboda haka ba su shiga masallaci mai alfarma ba amma za su iya shiga sauran masallaci da Allah ya ce mushrikai najasa ne kamar da muka na najasan da ake nuna nan shine najasan kafirci da shirka duk da wasu malamai sun hada adad najasan na zahiri saboda ba sa wanka jama da sauransu to da wannan ne wasu malamai suka ce idan kafir ya musulunta ya kamata ya wanka wannan shine fahimtar malikiya da hanabila suna ganin inda kafir ya musulunta to wajibi ne a kansa bayan kalmar shahada ya je ya yi wanka ko kuma ya yi wankan kafin ya karbi kalmar shahada ko wanda dai almuhim dai dole sai an sa shi a kuwa mashi wankan janaba ya yi wanka saboda kamar da muka fada su ba sa wankan janaba idan suka sadu da iyalansu haka nan kuma da yawan suna jina ba su da zina komai ba saboda haka ya kamata su yi wanka sai dai idan ya zama to yaro ne wanda bai ballaga ko ba kamar yaro wanda ke kasa da shekara bakwai ko na ba haka yan musulunta to wannan ba sai mustahabi ne ya wanka ba wajibi ne amma dai inda mutum ya riga ya ballaga ba wannan miji ko na mace su suka ce wajibi ne ya yi wanka su kuma shafi'iyya da hanafiya suka ce ba wajibi bane ba wajibi bane saboda me a zamanin manzo Allah an samu da yawa ɗaruruwan mutane da suka musulunta ba tare da manzo Allah ya ce musu su je su yi wanka ba kuma da kuma fada washe garin bayan fatun maka mutane da yawa manzala ya ce masu iza abu fahimtun talaka suka musulita kuma ba rai cewa manzala ya ce masu kowanne daga cikin je ko ga babu wani ba amma dai an samu daidai ko su da jakun sahabi manzali ya ce masu sai wanka kamar na suma, ma bin usal da muka fara yanzu nan sanda aka kama shi aka daure shi a masallaci bayan abin da ya faru tsakanin manzala daga karshe dai da manzala ya sake kiyaye tafi sai da ya je wanka kafin ya dawo ya karbi musulunci haka kuma akwai kisan wani ana kiran shi asim bin kai shi ma manzo Allah ya ce masa yi wanka sai da ya musulunta dan haka malamu suna cewa yana da kyau ina ba zama ko da ba mu ce wajibi ba almuhim dai yana da kyau duk sanda kafiri ya musulunta yana da kyau a koya masa wankan janaba yi wanka ina ba zama wannan yana da kyau na'am to allafi ta karsu kusanci masallacin mai alfarma bayan wannan shekaran tasu to yanzu da aka hana su shiga garin makka sahabbai sun ji tsoro cewa hakan zai iya jawo talauci tunda idan kafirai suna shigowa maka ai suna shigowa da kayan kasuwanci ko ba ka bane suna shigowa su saye a wurin su kuma sare suna sar da kayan su dan haka yanzu kuma an ce an hana su shiga wannan ba zai kawo ya ruguza musu tattalin arziki ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ya muku wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi insha idan kuna tsoron talauci ne to Allah zai wadatar da ku daga falalansa idan ya ga dama saboda ka arziki a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake ina fata mu gane kuma da ake cewa zafin nema baya baya kawo zafin samu eh, baya kawo samu ko wato bane amma da mutum ba zai na ba zai zai zai nema ba ko wato dole ka nema amma dai ba bai kamata ka sa ranka cewa neman ka shi zai sa ka samu ba Allah shi ke bada aji da haka Allah ke dan suna tsoron talauci ne Allah zai zai ta da su insha Allah ah, yace inna inna Allah alimun hakim Allah masani ne mai hikima daga nan kuma Allah yake qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir Allah ce ku yaki wadanda ba sa yin imani da Allah da ranar karshe wala yuharrimuna ma harama Allah wa rasuluhu haka kuma ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta wala yadinuna dinal haqq haka kuma ba sa yin addinin gaskiya a tawajin musulunci min alladhina utul kitab daga cikin wadanda aka baiwa littafi wato kristoci da yahudawa hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sajirun har sai sun ba da jizya ta hannunsu da hannunsu ba da jizya suna kaskanta shi na'am dan ga Allah yake mu yake su na'am har sai sun ba da jizya na'am abin da kinu jizya shine haraji haraji wanda za su bada a madadin wato a bar su akan addini ina ba ta magana wannan yana magana a halin da musulunci akwai ta kafa daula nata kuma tana da karfi da za ta yi jihadu talab ina fatan tambare kusan cewa jihadi ya rabu gida biyu akwai jihadi talab mana wanda mu musulmai ne idan mun yi karfi mu ne muke fara kai yaki zuwa ga wurin masiya. sannan kuma akwai jihadu difa eh, wanda wato jihadi na kariya su sun kawo mana hari sai mu kare kanmu to muna yin jihadi talab idan muna da karfi idan mun samu da karfi da zamu fa babu zai mu jihadi talab shi ta manzala da sahabu da suka zo a cikin ƙurayshawa shekara goma suna maka ba su yi jihadi ba sauramin ba su da karfi ko ba ka wani da haka wannan halin da muke cikin rauni za ka tashi kace za ka je ka yi jihadi ba idan kake da karfi Na to amma idan akwai karfin akwai daula namu suna da karfi suna da komai ku dole mu yi yaki domin mu fifita kalmar Allah subhanahu ta'ala kalmar tiyara akan sauran kalmomi na sauran addinai to idan aka kai yaki wurin waɗanda ba musulmai musamman waɗanda aka ba su littafi ina fatan gada idan an zo ana ba su zabi guda uku ne ina fatan gada kafin ayi yi yaki sai an tura sai mun tura musu wakika ko mun tura musu wakili ya je ya musu magana sai ya ba su zabi guda uku zabi na farko shine su musulunta idan su musulunta shike nan za basu ba mu da su tsakanin su da Allah zabi na biyu shine su bada jizya ma'ana su dawo karkashin daular islamiyya ina fatan gane amma kuma za a bar su su ci gaba da addinin su ba za su tilasta su musulunta ba su ci gaba da addinin su su gaba da rayuwarsu amma lokaci bayan lokaci misali kowane shekara akwai haraji za su ba musulmai wannan haraji za su biya gwamnatin musulunci ne saboda mai gwamnatin musulunci za ta ba su kariya za ta gina musu titi za ta gina musu makarantu za ta gina musu asibitoci mana sun dawo karkashin daular islamiyya don haka za a yi masu komai na more rayuwa kuma za a ba su kariya akan duk wani abu tsoro gare shi Na haka dole su ba da wani haraji a madadin wannan ina fata muka da wannan shine amfanin jinjiya da aka ce suriya amma an ba haka ba ba za ka kwace dukiyansu ba ba za ka kwace kasansu ba ba za ka kwace kuma za a ba su cigaba da addinin ina fata muka da amma sun da sun dawo karkashin kulawan daular islamiyya to za su biya haraji ina fata gane wannan shine zabi na biyu zabi na uku shine ayyaki da suka ki karbi musulunci suka ki bada jizya to babu wani zabi kuma sai dai a gwabza ayyaki sai idan ka ce su bada jizya nawa za su bada shari'a ba ta yanke komai ba an bar an bar shi a hannun shugaban musulmai shi zai duba bisa ga maslaha ya duba ya yanke abin da ya kamata su biya ina fata mun gane na'am sa'annan kuma ba kowa bane zai biya wanda zai waɗanda za su biya su ne mazajensu waɗanda suka balaga waɗanda inda yaki za a yi su ne za su yi yaki ina fata maka gane su ne za a yanke masu wannan abin da za su biya na jizya amma ba haka ba mata ba sa biyan jizya kananan yara ba sa biyan jizya tsofaffin mutane wanda ba su da karfi ba sa biyan jizya duk wanda yana nuna maka adalci musulmi ina ba maka da wanda shi na adalci musulmi da haka za a yanke masu gwargwadon kowa gwargwadon abin da zai yi ya biya ina madam gane kuma ba ce a takura musu ba idan mutu ba yi da hali shi an ce an sauki masa wannan nauyi da aka ba za su da sawa mutum mawadaci ya biya a wadadin talaka ba shi talakan da baya da shi kawai sai da kyale wannan duk yara suna tausayi da adalci na na musulunci ina fata magana shi yasa kwanakin baya wani ya zo ya mana wani karatu kungiyar eh, wannan wayannan yan sai ke a kira su ko na revenue namu na kogi na ba kwanakin ba sun turo wakilai su zo su yi mana bayani akan wannan sabon dokan haraji da gwamnati ta sa mana mai bayani ya yi ta bayani ya yi ta bayani sau da rigima ya ce ko a musulunci ma kuma kuna da shi ya ce ya haka ne saboda haka ba kuma ba ne gwamnati ta yi adalci ta karkasa shi gashi na ga yadda za ka biya ya ce gashi na kuna biya ko a musulunci akwai jibiya ko a musulunci akwai zakka sai na ce sai ya ce a bayaninsa ya ce gwamnati wanda sabon dokan haraji da aka sajina in dai kana da kudinka ya kai dubu dari takwas sama ina fata mun gane in dai abin da yake cikin akawun dinka ya kai dubu dari takwas sama su za ka biya 15% a matsayin haraji mun gane wannan ana cin abin da za ka biya 15% ana ka buga mana ina waya ina waya waye waye sisi 66,000 zai kama ko? ya wata mala ya buga mana ya ce 66,000 zai kama mana in da 800 kenan sama har zuwa miliyan miliyan ina ga miliyan 15 na ko miliyan nawa shi kuma nasu wanda daga milan shawar sama kuma nasu ina zan 23% suka ce kona baka abin karuwa yake ina wajen gani amma dai mafi karanci shine 800 dollars za ka biya 15% da ya gama bayani sa sai na ce masa yanzu kana so ka kwatanta wannan doka da namu na musulunci ne ita yi mana kuma ba ba kuna da shi ba 120 120 120 120 120 120 120 in kana da 800,000 za ka biya 120,000 a matsayin haraji annually sai na ce masa cewa mu a zakka misali da muka dauki zakka zakka akwai nisabi ina fata gari akwai nisabi kuma nisabin zaka ne yanzu mu a Najeriya muna amfani da muna kirga nisabi ne da zinari da gold so this nisabin zaka shine 17 million What another work? One last one. 17 million. ok na jiya da maduro ba ko na last ne tura maka 17 million mana in kana da kasa da 17 million babu zaka kudin ka kuma ji wannan in kana kasa da 17 million babu zaka kai kuma gwamnatin tinubu yanzu na kace in da kana da 800,000 sai ka biya zaka sai ka biya haraji kun ko na ce ta yanzu a cikin wannan 17 million kasa nawa za a bada ita ah, na ce 2.5 percent ka buga na zai kama ka buga 17 million divided by 40 ka buga magana shi ne su kwan zane 17 million divided by 40 za ka biya 425 mana kana da miliyan goma sha bakwai an ce ka bada 425 yanzu mun ce 800,000 inda kana musulmi babu zaka kurika amma mukaddara inda za ka biya 2.5% ka buga 800,000 divide by 40 divide by 40 nawa ya baka 20,000 naira isa da ka gani na ku kun sai a bar nawa 120 muka girga yanzu nan mu a musulunci ba ma zaka amma ko da za mu karba 20,000 za mu karba yanzu aka hada dokanka da na musulunci ya eh, yi shirin haka ah, ya zai ba zai shiru ba a kwamsa na ba bansa kuma dole da kawai shirin su haka ba yadda za ka ka hada wannan dokan haraji da aka kafa mana a najeriya yanzu da adalcin musulunci wannan kwata-kwata babu dokai a cikinsa to idan an tara <laughs> kudi mai suke da shi cinyewa suke ne amfani kudin da aka tara tuntuni da aka cire tallafin mai wani ci gaba muka samu a gazan kara wahala muka gani da haka ko da musulunci ya ce a biya zaka musulunci ya ce a biya zaka to akwai tausayi a cikin hukuncin musulunci akwai adalci a ciki babu cuta ina fata mun gani babu cuta da haka eh, musulunci ya farlanta karban jizya ne a hannunsu a madadin wato a madadin kariya da za a ba su da gina masu rayuwa da sauransu sai ka aka ce a biya kuma kamar da muka faɗa hukuncin jizya yana kan maza ne kawai ba mata ba sa biya yara ba sa biya tsofaffi ba sa biya sannan kuma ana karban jizya ne kawai daga hannun wato kristoci da yahudawa sannan kuma da yawa daga cikin malamai sun hada da majusawa saboda hadisi manzo Allah da malafi magana kan wannan hadisi da yake sunnu bihi sunnatu ahlul kitab eh, dan haka sunan mujizawa wanda da kuma malafi saboda wannan suna cewa za su biya jizya amma banda su sauran masu bautan gumaka da sauran maguzawa kuma ne waɗannan ba a karɓar jijiya a hannunsu waɗannan zaɓi biyu kawai ake ba su kwarar su karɓi musulunci ko kuma a yaƙi ina ba ta wannan shine abin da ya shafi hukuncin jibiya baka ga yayi ko sai mu tsaya insha Allah ta'ala abin muka fara da ya libam ladan inda mai kuskura da ya fi mada subhanaka allahumma bihamdik sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh